بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقم الرسائل سابوا هيا ولهدي شرين لهيا صوت الربيع الآخر تشكر دبو هيا دري هدو ثلاثين دهودو bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai da uku ga watan uku ta shekara 2013 miladiya muna cikin littafin mu na umdatul ahkam za mu tashi kitabun riba'a ko arraba'a wato littafi ko babi da yake bayani akan shayarwa shayarwa shine arriba ko arraba bifatahin ra'i wa kasriha kana cewa arraba'a ko kuma arriba'a liman arada an yutimma arraba'ata ko wannan shi ne masdar ne a tsada ida masaru wato shi ne ya sha idan har ya tsotsi mama kamar nono kenan na mace ne aluga a shari'a kuma ma'anansa masu labanin sabitin ko saba an hamlin au shurbihi wato shine tsotsan nonon da aka samo daga ciki wato mace da aka ta ciki ta haihu nono ya fito to yaron tsotsan wannan nonon shi ake kira shayarwa a shari'a yana da hukunce-hukunce da yawa kuma wannan ɗin shayarwa ya tabbata daga alkur'ani da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'i sannan akwai hukunce-hukunce da suke ratayuwa akan shayarwa shi yasa za ga malamai suna bulla babi musamman akan shayarwa ne saboda wani za a iya daga sa maman ba ta nan ta rasu sai a ba wata ta shayar da shi ya sha nononta to akwai wani kunce kunce da zai biyo baya shi yasa malamai suka kulla wannan babin ba haka ba kaman babin irin na cin tuwo na yau da kullum mutum da za su ciyar da shi tuwo ka gaba abin nan amma saboda hukunce hukuncin da za su biyo baya to shi yasa ake kulla babi da yake bayani akan raba'a din sun in yaro ya sha nonon wannan maman mata to ta zama kamar mamansa akwai yan uwansa yan wanda suke wannan matan ta haifa akwai su mijin ita matan duka hukunce hukuncin da zai biyo ba shi yasa ake sa wannan babi din daga ciki akwai haramcin aure idan mutum ya sha nonon mace to haramun ne ya aure ta zama mamansa kenan wa ummahatukum min raba'a da iyayen ku wanda suka shayar da ku haka Allah ya fara sannan kuma ya halatta ya kalle ta ita yanzu ba ita ta zama muharramiyansa kenan ita wannan matan zai iya tafiya da ita idan tana neman abokin tafiya ba ta da muharrami to wannan dan da ya sha nonon zai iya tafiya da ita ba matsala daga hukuncin wannan za su iya kadaituwa da ita ba wani abu saboda kamar mamansa take wannan hukunci zai biyo baya sa'an nan kuma akwai wato amma babu kuma ba za a wajabta masa ya ciyar da ita ba saboda ba ba ba mamansa bane na wanda zai iya ciyar da ita sai dai wannan muharramiya din kawai na maganan zai iya tafiya da ita zai iya kadaituwa da ita ba zai aure ta ba ba zai aure ƴaƴanta ba in mace ne aka shayar mijinta kaman baba ita ma ba ba za ta aure wannan mijin wannan matan da ta shayar da shi ba wannan shine sannan kuma shayarwa ɗabi'u da suke yara mafi yawa sukan samu wasu ɗabi'u daga iyayensu da suke shayar da su mafi yawa shi yasa akan so wanda za ta shayar da ɗa in ba maman ɗan ba ta kasance tana da lafiya cikakken halitta nata na jiki sannan kuma ɗabi'unta yana da kyau don aka ce shayarwa yana canza ɗabi'a za ga kila wani daga cikin ƙabila ko daga cikin dangi sai ga ya ɗauko wata ɗabi'a sai a bincika sai ga daga cikin kakannin sakwila ta wajen maman suke da irin wannan ɗabi'a misali za su samu ko rashin tsoro haka ko tsoron ko yawan kuki ko ko ɗauke ɗauke waɗannan to daga cikin kila akwai dangi za a iya samun waɗannan saboda wannan nonon da aka sha shi yasa duk wanda za a shayar da shi dai ba mamansa ba to an so a samu mace wanda yake ta yana da kyau halittan ta ma yana da kyau ba kafira ba ba fasika ba ba wanda take da tawayan halitta ba to sai yaro ya samu wannan ɗabi'a don daga nan ne yake samu ɗabi'ansa wanda zai girma da shi shi yaron da za a shayar daga wajen mahaifiyarsa wanda ta shayar da shi sa'an nan a addinance nonon uwa yana daga cikin abin da ya fi gina yaro jikinsa da ruhinsa da kwakwalwansa da kuma sa tausayi tsakanin wannan ɗan da ita maman nata har lokacin da za su iya abun nan shi yasa addini ya yi magana kan maganan shayarwa ce shayarwa shekara biyu ne والوالدات يرضئن أولادهن حولين liman لمن أراد marafa يتم الرضاعة شو أن سكي هاي هو يا سيد يا shekara biyu shi شكبكو to in yaro ya samu wannan shayarwa na shekara biyu ba za ka samu tausayin da yake ma wannan uwan da bai yake lafiyan da zai samu akwai wasu cututtuka da malaman addini suke magana ba za su taba kama wannan yaro ba wasu cututtuka daga rashin shayarwa ne shine yake samun wannan abin nan wasu cututtuka karara da kaga turawa da suna hana za su shayar da gomma da ragon daga baya suka dawo suna tabbatar da abin da addini ke magana a kai su suka hana kayan su suka zo kuma suna a rana tallan abu nonon uwa nonon uwa bayan da za a ga suna jefar da wannan abu to addini ya yi magana abu za a same shi duk yadda ka je ka dawo sai ka dawo mu wannan na addini kafin a samu abin da ake bukata Allah shi ne mahalicci ya yasa ya halicci uwa ya sa mata nonon wanda da ta haihu sai na wannan nono ya fara kuma in ba haihuwa ba dai ba ba yadda za a samu wannan madaran to ta haihu saboda wannan dan ya samu abinci to wannan abincin ki ne ya fi zama daidai ga wannan dan a daga haihuwa har zuwa wata shida akalla tukuna ba wani abu daga nan ne zai iya hada masa da wani abu zai iya cin abinci amma kafin wata shida bai bukatan kumin banda wannan nono na mahaifiyarsa wannan shi yasa malamai suke sa wannan babi a hadisin mu na farko a wannan babi الحديث السابع والعشرون بعد ثلاثمائة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت همزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع <coughs> هنا حديثي لك عبد الله بن عباس Allah yarda da su bi mana shi Abdullahi din da babansa Abbas kala yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a diyar Hamza Hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka kashe shi a yakin Uhud to yana iya auren diyar babbansa ko to amma kuma shi baffan nashirin shi hamza sun sha nono wa ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce tuwaiba wanda ta shayar da annabi wanda muka je kuma ta shayar da abu salama a baya can to ta shayar da har da hamzan nan kuma to kaga diyar kenan ya'yan hamza annabi zai aure su ba saboda yanzu hamza baffansa ne sannan ya zama kuma ɗan uwansa na shayarwa kamar wa da gani kenan suke kaga mutum ba zai aure ɗiyar wansa ba ko ganinsa to haka suka zama to Aliyu bin abi talib radiyallahu anhu yake bijiro ma annabi ga biyar hamza baffan ka ka aure ta mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da amsa daga wannan hadisi la tahillu hilluli ai ita ba ta halatta a gare ni me dalili Ya min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab abin da ke haramta na shayarwa kamar yadda yake na dangantaka saboda mutum in yana da uwa kaman gani kowa ƴaƴansa ba zai aure su ba to haka in aka shayar da suka sha a nono da ko da basu da wata alaka to yanzu sun zama kaman wa da gani ‘ya'yan shi ba zai aure ɗan wannan da ya sha nono ba shi ma ba zai aure diyarsa ba to sai yake faɗi abin da ke haramtawa da abin da yake yadda yake sanya haramci wajen shayarwa kamar yadda ake in ma aka samu haihuwa kamar guda kamar wa da gane kenan sai ce wahiya ibnatu akhi ita ai diyar dan uwana ne ba diyar babban sa ne hamza baffa annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai kuma ya zo nan baffa kuma dan uwa baffa ta yadda suka haɗu wajen iyayensu can dan uwa ta inda suka sha nono guda to sai zama ba zai iya auren fiyar baffansa ba saboda wannan sai ke gaya ma aliyu bin abi talib sai dan uwan dan uwana diyar dan uwana ne na shayarwa wannan shine hadisin abin da yake nuni kenan hadisi na gaba daga Aisha radiyallahu anha qala qala rasulullah qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna ar-raba'ata tuharrimu ma yahrumu min al-wilada duk abinda haihuwa yake haramtawa to ita ma shayarwa tana haramta wannan an mutum ba zai aure mahaifiyarsa ba to haka in ya sha nono ba zai aure ta ba ba zai aure ƙanninsa ba wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya to haka ‘ya'yan wannan matan da ta haifa wanda ta iya sha nononta ba zai aure su ba ba zai aure babansa ba haka mijin wannan matan wanda ta shi ne aka samu wannan ciki har aka haifi yaron da aka samu nono wannan mutum ya sha to shi ma kamar ya zama babansa kenan shine abin da hadisi ke nufi kenan kenan shayarwa yana haramta aure a tsakanin wanda suka sha nono guda da kuma baban a mijin wannan matan din da ita wannan matan da gugguninta da innon duka wannan bangarorin da kuma haka yake tafiya shi ma to amma shi shi kadai ne banda kanninsa ko yan uwansa ko babansa shi kadai ne wanda ya sha nono amma so shi ita matan duk waɗanda suke da alaka da ita daga mijinta ɗanta mamanta ‘ya'yanta ‘ya'yan ‘ya'yan duka sun zama ‘yan uwa gaba da ta bangare maman da shi kenan haka kuma su shi ma ‘ya'yansa amma sauran ‘yan uwansa su ba ruwansu za su yi auren wannan matan in suka za su iya za su yi auren ‘ya'yanta in za su iya in har yana da wasu ‘yan uwa mata su za su yi auren baban mijin wannan matan amma shi ne kawai ba zai iya aura ba shi ne abin da ake rufi a nan shi kaɗai ne wannan abun zai shafa ba kowa ba a wayannan hadisai guda biyu dukkan su abin da suke nuni dai haramci ne na aure tsakanin wanda aka shayar da shi da kuma ko ɗansa ko kane ko wani abu daban haka الحديث التاسع والعشرون بعد الثلاثمائة وعنها قالت إن أفلها أخا أبي قؤيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القؤيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القؤيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعني امرأته فقال ائذني له فإنه عمك فربت يمينك a حديثي hadisi عائشة aisha رضي الله عنها قالت تشي إن أفلها أخا أبي قويس قولي متون صحابي أنا كران سأفلا yana da dan uwa dan uwan ana kiransa abi quais shi afla akan ne dan uwa ne li abi quais istadana alayya ya nemi izini a wuri na ya cigo inji aisha radiyallahu anha suna gida sai sallama yana neman ya cigo gidansu بعدما أنزلت أنزل الحجاب من بايا آية تكي أمورني ما تاسو يهي حجابي سبوي موهن دبا محرمان سبا تاسوكا كاغا إنبا وني أبو وزاس وزاس يهي متى وزاس يهي متى إذني يسيقبا فقلت سي عائشة كيف دي سينا فدا والله لا آذن له وزم سيزني بحتى أستأذن النبي سيناني بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا abi qais laysa huwa arba'ani domin ba wannan dan uwan abi qais din ba ya shayar da ni ko kuma ba matansa bane ta shayar da ni matan dan uwansa ne wanda suke uwa daya uba daya to matansa ne ta shayar da ita Aisha radiyallahu anha to shi kuma tunda yana gani kamar yanzu kamar baban Aisha yake a wurin a wurin kamar ammi babba ne na Aisha shi haka yake yake tsari ita kuma Aisha sai ta gaba ta yadda da wannan abin ba ta yaya ba ba matan shi ne ta shayar da Aisha sa'annan kuma yana so ya shigo ya nuna shi muharramin ta ne to sai ta ce ta yadda ba sai ta je ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ba matan shi bane ta shaide matan dan uwansa ne fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ci go in ji Aisha kenan fa qultu sai nike fadi ya rasulullah ya manzon Allah inna rajula laysa huwa arba'ani wannan mutum ba shi shayar da ni ba ba matan shi ba walakin arba'ani arba'atni imra'atuhu matansa mana matan dan uwansa kenan fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ni. izini lahu ki masa izini fa innahu ammuki domin babbanki ne dan uwansa ne matansa ne ta shayar da Aisha kaga in dan uwansa yana matsayin baban Aisha kaninsa zai zama a me baffa kenan to haka suke kenan kaga in mutum ya sha to yan uwan wannan mutum duka kaman danginsa ba zai iya aure ko ba to a matsayin kaman muharrami ne a wurin Aisha zai iya shigowa ko ba ta da hijabi kenan to sai annabi nuna mata sai ce fa innahu ammuki taribat yadaki wato sai annabi amfani da kalma laraba suna amfani da wannan kalma wajen yi ma mutum kamar tsawa haka taribat yadaka amma nan ba na addu'a na abin nan ba yana nuna mata me yasa za ta yi haka ta hana babban ta shigowa a wurinta kaman kai tonki shine wannan ma'anan taribat yaminuki dinnan قال عروة فذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب شيني عائشة كيف فدي دقا عروة بن الزبير رضي الله عنها عائشة إنن عروة عروة بن الزبير so sai yake faɗi aisha tana faɗi cewa duk abin da aka haramta mutum ya aura in dangi wajen nasaba dangantaka to haka ma a wajen a shayarwa saboda shi wannan mutumin ba matan shi bane ta shayar da Aisha matan mu ce wansa ne shi ne kaga babin da ya hada su to tunda shi wannan matansa ne to ga matsayin baban Aisha yake ɗanninsa ko yayyansa a matsayin baffan Aisha suke to akwai wannan muharramiya shine Aisha take kara fito da magana wa fi lafzin a wani lafazi ista'dana alayya aflah shi aflahu يا نيم إذن عائشة فلم آذن له بمس إذن بنجي عائشة فقال سي أفلهك فلأتهجبين مني وأنا عمك إن ذاك بوي من نيكنا ni kuma ga ni baffan ki ne bi ma'ana zaki boye ki ɗauka ni ma mutumin ne da wanda zaki dinga min hijabi ai ni baffan ki ne kuma baffa yana da cin muharramai ko wanda ba za ba aure a tsakanin mutum da diyarsa magana nun tana kiran kiransa baba ko to sai ke nuna ma Aisha haka fa qultu kaifa zalika sai Aisha take ta yaya ka zama baffa na qala arba'atni imra'atu akhi arba'atki imra'atu akhi bi labani akhi matan dan uwana ta shayar yadda ke da kuma cikin dan uwana din shine ma'anar da labani akhi ce mata ciki ta haihu ta samu wannan nonon da ta shayar da Aisha qala fa sa'altu rasulullah qalat sai Aisha take sai na tambayi annabi fa qala sai annabi sai sadaqa aflah yayi gaskiya shi babban kine. ne kenan izin lahu izani lahu ki ki masa izini ya cigo taribal yaminuki bi ma'ana iftaqarat kamar yadda laraba suke fa al-arabu tad'u ala rajuli wa la turidu al-amra bihi amma ba wai abinda annabi ya mata addu'a na abinda yake nufi anan ba kawai dai kamar mutum ce kai ton ka kai wani in ba kana nufin kai ton sa na can kurewa ba kaga kamar bai gane abinda ake nufi ba to shine abinda wannan hadisi ke Aisha take annabi ke gaya mata a shi wannan hadisi daga cikin abin da yake karantar da mu shine haramcin din ga wanda ya sha nonon mace mijinta ko dan uwan mijinta dukkansu sukan tsaya a matsayin babbannin mutum wannan in namiji ne da zai aure ɗannin wannan mijin matan ba in mata ne in kuma mace ne aka shayar to maza ɗannin wannan mijin dukkansu za su tsaya a matsayin babbanni ba zai aure su ba sannan yana nuna hadisi abin da ke nuna duk wani wanda ba muharrami ba ne haramun ne ya gama ce a yadda take ba tare da hijabi ba shi ya yasa ai ya nemi izini sai aisha ta gita masa izini ya shigo din sosai annabi ya nuna a ai wannan ba wanda yake haramun bane ya ganki a yadda kike zaki da masa izini kenan muharrami zai iya ganin mace a wani yanayi wanda wani ba zai haramu ne ya ganta kenan wajibi ne mata su koye ma mutanen da ba muharraman su ba sa hijabi misali a kowane lokaci kada a ga wani wuri sai inda aka yarda a gani a jikinsu ba ko abin nan duk wanda ba muharrami ba sannan muharrami kuma shi zai iya ganin yanayin sun sa kayansu da jikinsu ba tare da sun sa katon hijabi da sun rufe jikinsu ba a wannan hadisi sannan na na'am shan nono da yara suke ma ko shayarwa da ke na'am ya yana da a ce kima ko a ce ka za ka samu a da saboda sha'anin jahilci da su kuwa ta je ko taro ko biki ta bar yaro yana kuka wata mai shayarwa za ka ta tafi yaro ta shayar da shi irin wannan shayarwa yana cikin wannan abin da yake magana a hadisi ko kuma a shayarwa yana cikin wanda nama zai shigo a ciki ciki ok bari mu kara hadisi daya wanda zai ke magana a wani sai mu magana maganganun malamai akan mas'alan mai ma'ana adadi da yake iya haramta wannan ke sa wannan haramci din maganganu ne guda uku na malamai a wannan hadisi da zamu karanta gaba ne zai kara zai fiddo mana da abun gana sai mu magana akan mas'alan eh na'am sannan wannan hadisi yana nuna idan mutum bai san kan abu ba kaman yana shakka akan abu to ya tsaya ya samu ya kai ne tukuna kaga da ya nemi izini aisha tana gani ai tun da ba matan shi bane ta tayar da shi bai kamata ta bacci sai ta tsaya ta yi masa izini tunda tana kan shakka to a addini haka duk abun da kike a haramun ne kana shakka a kansa to kada ka fada shi sai ka samu cewa an ce maka halal ne to sai ka in kana shakka kan abu kaga Aisha tana shakka sai bata yi masa izini ba sai da nemi fatawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama don mutum ya kubuta daga fadawa wani laifi sai yayi daga baya kuma ya zo yana da na sani so sai ta ce mai a'a sai da ta nemi izini daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya gaya mata sannan kuma wannan hadisi ne yana nuna mana neman izini kafin mutum ya shiga gida na mutane wanda ya sani akwai mata a ciki saboda ya tsaya ya nemi izini da ba a masa izini ba bai shiga ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka tambaya kafin ya shiga وعنها دك دي حديثي وانا شيما دك عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة a wannan hadisi dai daga Aisha radiyallahu anha ce wani mutum ya shigo a wurin annabi Aisha Aisha tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya shigo Aisha tana tare da wani mutum a gidansu kenan wa indi rajulun tare da ni akwai wani mutum sai annabi ke faɗi ya Aisha ya ke Aisha man waye wannan kultu in ji aisha sai faɗi fadi akhi min arba dan uwana ne na shayar wanda mun sha nono daya da shi fa sai annabi ke faɗi ya aisha to yake aisha mun dunna man iswanukunna ku dinga duba fa yan uwanku fa na shayarwa fa inna marda'a shayarwa tana samuwa ne fa min almaja'a inda da ya sha dun ya kubutar da rayuwarsa saboda yunwa ya sha ba wai dan wani shadi daban ba kaga wannan hadisi shine zai bamu matsalan da kake magana akai kai shayarwa nawa ne ake samu ya zama haramu cewa babu wannan auren haramcin ya tabbata a hadis a aya ya yi magana akan shayarwa Wa وأمهاتكم من الرضاع وإخوانكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإخوانكم وأخواتكم من الرضاعة Allah shi da iyayenku daga cikin koyan da Allah ya haramta ku aure su hurimat alaikum ummahatukum daga sai ce ummahatukum wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku wa akhawatukum da kuma yan uwanku mata min arba'a wanda kuka sha nono daya kaga shi kenan Allah ya siya shayarwa kawai bai yi baganan adadi ba ko cewa mutum sai ta sha ko ya sha ya koci ko wani abu ba to wasu malamai sukan sun tafi akan cewa duk wani shayarwa da aka yi ko da tsotsa ɗaya ne ya tabbatar da wannan haramci daga ciki akwai sahabbai sahabbai da suke tafiya akan wannan akwai abdullahi bin abbas yana ciki akwai ali bin abi talib radiyallahu anhu yana ciki akwai tabi'ai cikinsu akwai sa'id bin al-musayyib akwai hasan al-basri akwai zuhuri akwai qatada akwai thauri akwai auza'i dukansu suna tafiya duk shayarwa ko da tsotsa ɗaya ne aka yi tunda Allah ya yi magana akan abu kawai bai yi ba faɗi ba wurin su shikenan ya haramta sa'annan wannan shine mazhaban malikiya shine mazhaba na Abu Hanifa wanda yake bin malikiya to akan wannan yake an gane malikiya da Abu Hanifa mazhaban su kenan shine maganan Ali bin Abi Talib shine maganan Abdullah bin ah, Abbas shine maganan Zuhri shine maganan Al-Auza'i shine maganan Thawri shine maganan kuma Sa'id bin Al-Musayyib shine maganan Zuhri malamin Maliku to Maliku dama mafi ayyuka karban fatawansa daga malamansa to malamin maliku shine zuhuri zuhuri fatawansa kenan sai da ke fatawan malaminsa shine mazhaban malikiya shine kuma mazhaba ta abu hanifa kawai sha guda ɗaya da allah ya magana da bai bayani sosai su ɗauki a haka wasu kuma malamai suna gani a'a duk tsotsa da bai kai uku ba ba zai iya sa wannan haramci ba a cikinsu akwai abi thawr akwai abil munzir akwai dawudu zahiri su duk tsotsan da bai kai uku ba to ba zai sanya wannan haramci ba sun yi dogaro ne da hadisin la tuharrimul massatu walal muslim ya rawaito wannan hadisin ce tsotsa ɗaya ko biyu ba sa sanya haramci kenan mafhumin hadisin in ya kai uku zai sanya wannan haramcin sai shi to aƙalla min talatin in bai kai uku ba to ba zai zama haramun ba kamar mace ta tafi shikenan ɗanta yana ta kuka yana ta kuka sai aka zo da aka wata ta zo ta ɗauke shi sai ta bace ya guda ɗaya biyu shikenan shiru sai ta rarrai ba shi to wannan ba zai zama haramu ba in dai bai kai uku ba wannan shine maganan abi thawr ɗalibi ne na abu hanifa da kuma abil munzir da kuma dawudu zahiri wanda ma shugaban aƙida ta zahiriya su suna amfani da zahirin hadisi mafhumin hadisi kenan in ya wuce uku shikenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana al qullataini la yahmilu al idan ruwa ya kai kulla kaman mu ce drum ɗaya misali ba zai ɗauki ƙazamta ba kenan in bai kai drum ɗaya ba. zai dauki kazamta to haka suka dauka duk abin da suka ce la yuharrimu massat wal massatani so ɗaya ko ba sa haramtawa kenan yafi biyu fa zai haramta to sai suka dauki wannan suka ce to in bai kai uku ba kenan ba wani abu wancan kuma sun tafi kowane tsotsa guda ɗaya sannan sai na uku shi ma akwai daga cikin sahabbai wanda suke wannan tafiya akwai abdullahi bin mas'ud akwai abdullahi bin zubair akwai ata daga cikin tabi'a akwai katada shine mazhaban shafi'iyya shine mazhaban hanabila sun ce sai ya kai biyar sai ya kai guda biyar kafin ya zama haramu bi ma'ana yaro sai ya tsotsa so biyar ɗaya biyu uku hudu biyar sun kafa hadisi da abin nan mai sunansa hujja da hadisai kusan guda biyu hadisi na farko akwai wani mutum da ake kira salim maula abi huzaifa yana tare da shi abi huzaifa din tare da matansa shi kuma bawansu ne to yana shigan su kowane lokaci suna tare sai matan ta kai ƙara gaban annabi ga wannan bawan mu kullum yana cigo mana gashi kuma ayin hijabi ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata bayan sun ta ya girma fa shi ma babban mutum haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi arqihi shayar da shi ce fa arda'atuhu khamsa rada'ati sai na shayar da shi so biyar daga nan shikenan to yanzu ya zama muharramin ta zai iya shigo mata kamar yadda kanta zai shigo mata ba matsala ta ci sau biyar to sun sun ta sha da shi sau biyar shi ke sai shi sai ya kai biyar kafin ya zama haramu ko da ke wasu malamai suna gani wannan matsala nan shi maula abu zai fadin akwai abinda da malawa hadisi suke cewa hadisatu ai ya kawai tsaya akan wannan mutumin ba zai wuce shi ba don akwai wanda annabi ce maka to amma kai kadai ne fa kada gara mutumin da yanka garamin rago a ragonsa kafin lima ya yanka ranar sallah ko da ya dosa ya shi ya yanka kafin sallah haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ga yanka to ba wannan na nama ne ba na layya kuma ba sai shi to amma ina da wani da bai kai shekaran da ake bukata dan karami amma ina son shi sai na mai ka kai shi kadai ka yanka shi yayi maka amma kai kadai banda wani a bayan ka kuma kaga wani yanzu ba zai yanka irin wannan rago mai je yayi layya tunda annabi ce kai kadai ne fa to sai suka ce na wannan mutumin musu malaman da suka amsa amsa masu cewa guda biyar din nan suka ce wannan ya keɓanci salim da shi matan abu sahala sunanta matan abu huzaifa dai sahala da shi kawai ya bace shi wani kuma ba zai yi irin wannan daga baya ba to sun sai rafa'at nan guda biyar da aka da shi ba za a yi hukunci da su ba akwai hadisi ɗaya da suka sake dogara da shi wanda Aisha ta ruwaito ce kana fi ma unzila min alqur'ani asharu rabaatin ma'lumatin daga cikin abin da aka saukar alqur'ani shayarwa guda goma ne sanannu yuharrimna su suke haramtawa thumma nusikhat bi khamsin ma'lumatin sai aka shafe su da guda biyar sanannu shi ma hadisin muslim ya rawaito shi cewa hunna fi ma yuqra'u min alqur'ani wannan sune ake karantawa alqur'ani ji Aisha radiyallahu anha to sai aka so su su ahmad da shafi'i da abdullah bin mas'ud da abdullah bin zubair da qatada da kuma da'us sai suka ɗauki wannan suka ce to yanzu shayar wanda zai iya haramtarwa shine sai ya kai guda biyar saboda wannan hadisi na Aisha da ce da goma ne daga baya aka shafe su da guda biyar har annabi ya rusu kuma a kansa ake to mafi yawan maganan malamai suna magana ne akan wa'annan guda biyar to sai suke cewa kuma to shi kansa ma shayarwa din ai akwai shayarwa da za a sha sai yaro ya zan sha sai ya bari to abinda ake nufi tsotsa ne ko kuwa yaro ya kama ya yi ta sha ya yi ta sha ya yi ta sha sai ya bari ya ji ya ishe shi sa'an nan gobe ya sake zuwa ya tsotsa tsotsa sai ya bari ko kuwa kawai tsotsa ɗaya kawai shi ne ake nufi sai suka ce idan aka ce mutum ya ci abinci wanda zai ce ana so abinci wanda zai ici mutum na lokaci guda kama ce da asubahi ya sha ɗaya da azahar ya sha biyu da magariba nawa uku ya sake gobe ya sake jibi kowane in ya kama sai ya je ya ice shi to wannan shine raba'a wasu abin da suke magana kenan don aka ce an raba'a kaman al'akala in ce utitul akala an bani abinci bi ma'ana full abin nan mil kenan shine ma'anan yuditul akala zaka zo mutum abinci ka sayar da shi zaka ci wanda zai ishe shi a wannan lokacin ne to ba tsotsa kawai haka ya sa ya tofar ya sake sa ya tofar shi ake magana akai ba an gane ya kama sai ya ji yayi ba wani abu kuma da ya firgitar da shi har ya cire bakinsa shi da kansa yanzu sai mu ce an samu ɗaya kenan ya sake na biyu ya sake na uku har zuwa guda biyar to mafi yawa dai maganganu ne na malamai da suke kowane da abin da ya dogara da shi su wa'ancan suna magana tun da Allah bai yi bayani akan adadi ba kuma sun ce wannan hadisi na cewa ga guda biyu ɗaya ko biyu ba sa haramtawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi ne ba da niyan kawai ya faɗa maka adadi abin da ke haramtawa amma tsotsan din shine a same shi an sha so da sai suka amfani da wancan suka ce su kowane irin tsotsa aka yi ko da so ɗaya ne don a malike in ka karanta risala za ka ga yadda suka yi bayani akan wannan mas'ala din ya kawo shi sosai mai risala ya yi bayani a kanta to malikiya su suna tafiya tsotsa ɗaya yana iya haramta babban abu dai kawai idan aka san cewa yaro ya sha nonon wani to babban abu sai a yi kokari a kiyaye saboda a gaya ma kuma mata sun wannan hukunci zan kasance cikin babin abubuwansu tsakaninsu da gajansu saboda nan gaba wajen auratayya kada samu matsala baka sani ba kila ya sha so biyu so uku so hudu so biyar duka ba za a iya ba wasu ba sa kididdiga wayannan abubuwa din kuma idan muka ce na farko muka dauki na biyu na uku kaga ne mafi sauki shi kan za a iya ganewa wanda so biyar kuma kowane zama za a yi sai yaron ya ya ishe shi ya bari ya sake na biyu kaga wannan kafin a same shi sai dai sharwa ne kul sharwa sosai ba wai don maman ta tafi wani wuri ta dawo kuma ba ko kaga wannan da sauki amma in ka ɗauki nasu malikiya shine yafi zama hazari kazo shi maliku kullum tashaddudi yake yi to mu ba mu san sai mu ɗauka ko mazan malikiya akwai sauki wannan shine saddu zara'i da maliku yake amfani da shi in ka ce kada ka taba wannan tebur maliku zai ce ko kofan nan kada ka yadda ka shigo don ya kare mutum daga taba wannan taikwar da ya da in ka shigo da wajen abin nan wani ko zai kawai jiri sai ka ga ya taba kaga dan ba ka shigo ba sai dai ka fada a kasa ka huta to shi yasa su maliku suna da wannan tsantsanin in aka yi abu sai su yi kokari su katange maka wurin ma kada ka kusanto da wurin da zai saka ka shiga wata wahala daga baya kana neman mafita to sai ya hana ka ma shiga irin wannan wurin din to na'am bari kira sallah bari kira sallah ma ke samu wannan abin nan din a malikiya sun sun ce kawai daga haihuwa zuwa shekara biyu iya su shekara biyu kuma duk wani abin da ya sha inda har zai iya wadatuwa da abinci bayan shekara biyu shi kenan ko abin da ya sha daga baya kuma baya shiga wannan haramcin don su abin da ake nufi sai abin da yaro ya giru da shi shi a malikiya kenan to dole ne kasance kasa da shekara biyu menene ya wuce shekara biyu ko da ya sha so nawa ne a wurin su kuma nan ba zai haramta ba zai zama haramu ba don ma ma shariba ko ma irtabahu qabla haulaini kafin shekara biyu wasu suna gani kuma ko da ya fi shekara biyu mutum da yana karami ana kiransa karami yaro din to yana nan a wajen shayarwa to duka maganin shine matan annabi sallallahu alaihi suna kan wancan fatawa na biyu din illa aisha kawai take gani ba haka ba ita ita tana gani ko da ma ya girma zai iya zama haramu don hadisin da muke muka magana nan shi salim bin maula abu huzaifa amma sauran suna gani wannan kamar yadda na faɗa hadithatu ain ne in wani mutum ya samu kansa a matsayin irin na salih din na maula abu huzaifa din da matan salih din a matan shi huzaifa abi huzaifa din sahala to zai iya yi su mai zama haramu amma ba a wannan yanayi ba ba zai iya zama haramun ba an gane abin wani ina gabin nan ce wata shekara ko ina ne wani mufti na wata kasashen kasashen laraba ya bada fatawa wai mata ma'aikata da suke aiki a wurare tare da maza za su iya ba maza wannan mazan da suke tare da su nono su sha daga nan su ba su zama muharraman su kan samu abinda ake tsoro kenan sai ya faru kenan ko abinda wai wani mufti ne yake ba da wannan fatawa saboda an ce mata suna shakuda da muharramai ko ya za a kare wannan wasu ba su sha to malamai da yawa sun ce wannan hadisa to ayin la yuqasu ala ghairihi alaihim yanzu a ce ka matan ka tana aiki a banki misali kana so duk ma'aikatan bankin nan ta zama muharraman su tace ta je ta ba su bisha <laughs> eh kaga irin wannan magana ba ta iya zama daidai to yanayin abin nan din wannan mutumin kawai to wasu sun faɗi akalla shekaru din guda biyu wasu kuma ba su sa lokaci na shekaru ba ko da ko da tsoho ne in ana gani za a iya sha ya baka bashi ya sha zai iya zama haramun wasu kuma suka ce a'a sai wanda ya shiga hali irin na wannan mutum to dai maganganu ne babban abu dai akwai wannan haramcin in har mutum ya sha nonon mace na maganan aure auratayya ƴaƴanta da shi kansa ko da ita din ko da kallinta ko da yayyanta ko da wani duk wani dangi ta wanda yake inda mamansa ne haramun ne ya aure su to wannan ya shiga in ƴaƴanta ne haka haramun ne to duka wannan har kasa kasa sun shiga wannan haramci shi yasa malamai suke kawo babin raba'a din a bangaren duk abin da ya shafi ya sai ga an kawo babin raba'a shine karshe na'am na'am a bai shiga ciki ba shi yasa wasu din suke sa haddi na abun nan ba wani abu wannan eh insha Allah na'am yana da mata sai ba shi na'am wadan eh da ta da baban bai eh, na gane su sha nono daya ba wani abu in za ta iya shayar da shi kaman kenan kakanta ne za su shayar da ita ba wani abu ba wani nono da aka haramta a sha kawai in ba ko kafira ba ko wani abu ko kowa wanda suke da wani aibi ko makuciya ko wani abu abinda ake kawai magana shine in aka sha ne to akwai hukunce hukunce da za su biyo ba sai a san su an gane to kakan mutum za ta iya shayar da ɗansa ba wani abu an gane tunda ba wani hukunci ma da zai biyo baya su kan hana ko da mutu ya sha nonon kakansa wanda ta haifi babansa ba wani hukunci da ta ce ba zai dama ba zai aure su ne tunda kakansa kakanta ne kakansa ka mene kakasta ce ko a ita ba wani abai <laughs> ba ga annabi ya sha da babbansa ba ko babbansa hamza sun sha nono daya soyi ba duk ta sha yadda su ta sha yadda hamza ta sha yadda annabi babbansa ne to da baba na'am Eh? Eh, da abu salama su ma sun sha nono daya da annabi duka wannan matan ita ta shayar da su da ita da annabi din da hamza da kuma abu salama shuwaiba ta shayar da su duka mun duka mun karanta hadisan ana hadisan na hamza shine na wanda muka karanta to kaga ba wani abu insha Allah kawai hukunci ne abin har aka sha babu wata alaka da ke tsakanin su sosai a kiyaye shine ma'anan kawai amma akwai ta alaka dama da ba ta sai aure ba ba auren su ba wani abu haka shikenan ko na'am alaikum